kuma mai kamin wannan kungiya naku na lauyi sai mu tambayar ka eh, sunana Abdulwasiu Alhaji Alfa ni ne chairman na MBA Maiduguri branch turan kai ga cikin kira taron manema labarai menene makasudin kiran wannan taron da kuka yi na yau eh to makasudin abin da ya sa muka kira wannan taron mun lura cewa mutanen garin nan masu hakuri ne saboda haka mutane sun samu dama suna cin zarafinsu kamar sojoji alal misali rikici ya faru a ƙasa ko a jiha ba inda ya kamata a sa doka ya wuce awa 24 mutane sana da incin su fita su yi motsin su amma an ka lura ranar laraba an sa kofi na awa 24 alhamis ba fita mutane sun fito ranar juma'a da safe aka sake mai da su aka ce kofi bai kare ba to mu abin da muka lura shine bayan hakan ya faru mun koma mun dubi takardunmu na dokokin najeriya gaba daya muka lura ma cewa shi soja ma bai da hurumi ma a cikin mulkin demokaradiyya soja ya zo ya ce mutane ba za su yi motsi ba karya ne bayi da fawa bayi da hurumi bayi da doka ya haka sun ce sun dauki wannan matakin ne saboda kare jama'a har sun yi maganar cewa akwai da suka yi yunkurin shigowa da wasu bamamai a jikinsu a shi yasa suka dauki wannan mataki don kare lafiyar jama'a da kuma dukiyar jama'a eh kare lafiyar jama'a da dukiyar jama'a yana da hanya da yawa ai yau ka ce mutane ba za su yi motsi na awa 48 bayan awa 48 ce mutane daga karfe 8 in suka fita za su koma gida karfe 5 wani kare su suke so kai ai kare mutane wai a kora mutane cikin gida saboda a kare su is a lazy way of defending the people mutane kansa ya kamata su fito su yi su suna da tabbacin cewa sojoji suna nan za su kare su ba wai za a kora su gida sojoji kadai su zauna akan hanya ba wanda in yaƙi ya zo su ma su gudu magana kamar takaita zirga-zirgar nan yana taimakawa shi soja bayi da hurumin takaita zirga-zirga shi zirga-zirga na dan adam shine ake cewa right of movement yana cikin kundin tsarin mulki ne a cikin chapter 4 na 1999 constitution din Najeriya ba wanda yake da hurumin ya dauke ta idan har suka ki janye wannan ko kuma doka da suka yi kamar wani mataki za ku doka nan gaba ai tabbas daga mai gidansu a sama har ƙasa ƙaransu za mu zuwa kotu ai ba su karfin kotu ba za mu je kotu kotu ta gaya mana cewa shi soja a cikin demokaradiyya da akwai gwamna kuma ba emergency zai iya hana mutane zirga-zirga talakawa muke da shi a borno wanda sai sun fita suke za su ci abinci wanda ka ce mai ya je kwata karfe 8 ko ya je eh, kasuwan danyen kaya karfe 8 kamun ya ibo kaya da irin gosulo da kaga ake nan zai dawo karfe 10 yaushe zai shimfiɗa ya yi ciniki ya tattara kayansa ya koma kamun karfe 4 shi wannan kofi da ka gani ne hanya ne na sojoji su samu taro da kobo saboda idan karfe 7 lokacin da suke da dokan karfe 7 kamun karfe 7 in sun rufe hanya suna karban 200 500 dubu daya hannun mutane ka taba ji an kai wani kotu saboda ya saba wannan doka kai magana karam ba ka san jihar Borno da gwamnoni biyu gwamna ɗaya kuka sani eh. me kake nufi da haka a to na ga kamar akwai gwamnoni biyu ne a jihar Borno wani gwamna yana gwamnan house wani kuma yana can barak yana issuing doka dokan da gwamnati ta kamata ta yi issuing ta jihar Borno sojoji ne suke magana ta idan ka je da maturu in an ce ba motsi special advisor na gwamna on media shi ke fitowa ya ce ba motsi a jiha daga state government ba wai soja daga sabon division da kakinsa ba zai zo ya ce mana ba motsi idan yana so ya kafa doka a borno sai ya tuɓe kakinsa ya tsaya siyasa an zaɓe sa gwamna sai ya kafa doka mun yarda da wannan amma a matsayin sa na yanzu bai sai kafa mana doka mu bi ta ba kamar ko lokacin da aka kawo hari hare-hare bariki na giwa da triti da ma wasu barikokin akwai irin waɗannan doka na takaita zirga-zirga ko kuma hana ma fita a wancan lokaci kamar kuna gani wancan doka da suka kafa ba gani ya rage irin hare-haren da aka kai musu a wancan lokaci kai Allah ne ke kare mu fa Maiduguri ba soja ba Allah ne ke kare mu a Maiduguri ba soja ba mu mun amana cewa Allah ne ke kare mu idan da ta sojoji ne su da suke gudu hana zirga zirga ba mu kishi ba idan za a bi shi bisa ka'ida bom bai tashi a yobe ba an hana mutane yobe fita duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe biyar duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe bakwai a wani doka ba kuma wani threat na security da zai ba da tasar da hankali cewa lalle ya kamata a sa wannan doka babu shi to karshe mene mafita to karshe mafita shine shi soja ya kamata ya san shi soja ne shi mai gadin mutane ne ya san cewa sun samu zaman lafiya ba mai sa doka ma mutane su bisa ba ne shi zai bi mutane ba mutane za su bisa ba shine mu abin da muke faɗa